ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora kan darasinmu na adda'u wa dawa wanda wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka Wanda shekul islam ibn al-qayyim rahimahullahu ya wallafa Allah ya fi shi da rahama mun kwana akan fasalin da malam ya ce alƙur'anu shifa'u alƙur'ani waraka ne tambaya wani bawan Allah ya yi wa ibn al game da abin da ya shafi wani mutum da wata jarraba wata bala'i ta da baye shi a rayuwa ya ce wannan mutumin duka hanyar da zai biya fita a cikin wannan musifa da aka darbe aka darbce shi da ita ya yi bai fita ba sannan kullum daɗa neman hanyar warwaran matsalar yake sannan kullum daɗa ƙaruwa da ruruwa wannan matsalar take illa mafi muni malam ya ce kuma shi wannan da ya fada cikin jarraba ya fahimta ya gane cewa matukar wannan abu da ya fada cikin na jarraba ya ci gaba da bibiyansa to za ta bata mishi duniyarsa za ta bata mishi lagirar saboda kai ce malam menene mafita menene shawara wata hanya za a bi a warware wannan matsala da wannan bawan Allah ya fada ciki abu na farko malam bayan ya yi godiya ma Allah sai ya ma wannan mutumi albishir fasalin farko sai ya li kulli da'in jawabu. ya ce mishi kowace cuta da maganinta kowace matsala da mawarwararta ya kawo dalilai da ya tabbatar da haka a shari'ar addinin musulunci daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa da ɗai Allah bai taɓa saukar da wata ciwo wani ciwo a bayan ƙasa ba face sai da Allah ya saukar da maganin wannan ciwo babu wata matsala da Allah ya ajiye ta a bayan ƙasa face sai da Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsalar annabi sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san mawarwaran ya san maganin ya sani wadda ya jahilta shi ya jahilta to tun da abu guda biyu annabi ya kawo alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu waɗannan ababa su ma guda biyun cuta ce da magani alimahu man alimahu likitanci ne mawarwara ce wa jahilahu man jahilahu ita kuma cutar ce nan ma adda'u wa jawabu fasalin gaba sai malam yace to jawabul a as-su'al to ɓangaren man jahilahu ko to aka ce ita ma ga maganinta me maganinta a Abin abinda mutum bai sani ba in yana so ya fita daga sharrin abun to ya yi tambaya ta hanyar amsar da zai samu da bayani akan abinda aka yi mishi bayani na bai sani ba to zai samu mawarwara akan abin da bai sani ba saboda ka watakila shi wancan mutumin da ya faɗa cikin wannan matsalar bai gamu da mawarwaran matsalar ta bace saboda haka malam ya kawo mana kissa na hadisin manzon eh kissar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tafiya da suka yi wani daga cikin su ya samu rauni a kansa ya tambayi ɗan uwansa fatawa sai aka samu kuskure aka bashi fatawa a cikin kuskure sanadiyar wannan fatawar sai ya mutu yanzu jahilci rashin sani cuta ne ko ba cuta ba domin fasa kan ya tsaya a fasa kai ne amma rashin sanin fatawar kuma sai ya kashe shi kina kun ga jahilci shi ma menene cutar su annabi ya ce qataluhu sun kashe ɗan uwansu da me suka kashe shi da fatawan kuskure saboda haka malam ya ce maganin jahilci shine tambaya da neman ilimi akan abin da mutum bai sani ba fasali na gaba da muka kwana a kansa malam sai ce Alƙur'ani shifa'un shi Alƙur'ani waraka ne malam sai yace warkas wanda alƙur'ani yake yi ya shafi kowane irin bangaren waraka bangaren farko malam yace duk abin da ya shafi cutar zuciya cutar ruhi cutar duk abin da yake alaƙa da zuciya alqur'ani na maganin. cutar dahi shifa'un limatul sudur alqur'ani waraka ne magani ne na dukkan dangin cututtukan da suke zuciya munafinci cuta ne zina cuta ne sata cuta ne shakka da kokonto akan addini cuta ne to alqur'ani na maganin shi malam sai ce kuma alqur'ani yana maganin cututtukan jiki ma ana magani da alqur'ani a kansu malam sai kawo misali na wata tafiya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka nemi wani masauki suka nemi liyafa a wata anguwa daga cikin anguwannin larabawa ba su ba su ba wani abu mai dafi ya ciji sarkin gari ko ya harbi sarkin gari suka yi juyin duniyan nan ne yadda za su yi magani ma sarkinsu ba su dace ba sai suka zo suka samu waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye su ɗaya daga cikin sahabbai ya yi rukuya ma wannan sarki kuma ya samu lafiya malam ya kawo ne akan dalili ne shi alkur'ani na magani hatta na cutar gangan jiki mun fahimta ko malam sai ce faqad asara hadha dawa'u fi hadha da hakika wannan magani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayar ma wannan sarki to maganin yayi ta'asiri fi hadha da akan wannan cutar da sarkin ya samu mun fahimta ko domin abinda Abu Sa'idin ke cewa bayan an gama mishi da Fatiha shi kenan فكأنه نشأ من إقال فانطلق يمشي kawai sai ya tashi kamar an kunce shi daga turu ya kama tafiyarsa wa ma bihi qalbatun ba wata matsala kawai ya kama tafiyarsa ba ya samu waraka ba to malam sai ya ce faqad asara hadha dawa'u fi hadha da hakika wannan magani da aka yi ma wannan sarki da alqur'ani da fatiha ya yi tasiri wajen gusar da wannan ciwo wa azalahu malam yace kai har ma ya gusar da cutar hatta ka annahu lam yakun har sai da ta kai ma mai jinyan kamar ma bai gamu da wannan cutar ba wa huwa da dawa'in wa aisarahu malam yace kuma magani ne mai sauki da kuma saukin aiwatarwa walau asana al-abdu at Fatiya malam yace idan da bawa zai kyautata aiki zai kyautata jinya zai kyautata yin magani da fatiha lara'a laha ta asiran ajibar da shifa mana yace wallahi da ya ga abin mamaki wajen waraka ba da fatiha wannan sahabi ya magance matsalar wannan sarki ba malam yace to magani ne mai sauki kuma mai saukin aiwatarwa walau asal al-abdu at-tadawi bil fatiha malam yace idan da bawa mutum zai kyautata aiki da fatiha duk yadda shari'a ta tsara ba a kauce ma tsarin shari'a ba mun fahimta ko lara'a na hata asiran ajiban fi shifa yace wallahi da mutum ya ga abin mamaki wajen waraka da samun warwara daga matsalar da ta faru mutum na jinya malaki in mutum zai yi aiki da fatiha malaki zai ga abin mamaki wa makastu bi makka ta muddatan malam yace ni dai na zauna a cikin garin makka na dogon lokaci ya tarini alwa'u cututtuka sun bijiro mini daban-daban na samu jarraba na jinya daban-daban wala ajidu tabiban wala dawa'an ban samu likita da zai duba ni ba ban kuma samu magani akan waɗannan cututtuka da suka taso mini ba fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha yace sai na dinga jinyan kaina da fatiha fa'ara la hata asiran ajiban malaka ni dai na ga abin mamaki a fatiya yace na zauna a makka na dogon lokaci yace cututtuka sun bijiro mini na samu jinya sosai a cikin garin makka wala ajib tabiban yace ban samu likita da zai dinga duba ni ba wala dawa'an ban samu maganin da zan sha don jinyan kaina akan waɗannan cututtuka ba fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha yace sai zan ina jinyan kaina da suratul fatiha fa ara laha ta'siran ajiban malam yace ni dai na ga abin mamaki a sha'anin fatiha jama'a muna fahimta fa kuntu asifu dhalika liman yashtaki alama yace sai ya zan ina kwatanta wannan maganin ma wanda ya zo ya koka mini wani zogi ko raɗaɗi ko wani ciwo da yake damunsa ya ni ma sai in nuna mishi yadda zai yi aiki da fatiya. fa kana kathirun minhu yabra'u da yawa daga cikin waɗanda na kwatanta musu suka yi aiki da fatiya. malam yace cikin gaugawa suka warke daga matsalolinsu. su alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila alqur'anu shifa alqur'ani waraka yana maganin dukkan cututtukan zuciya duk wata matsala da ta da rayuwar dan adam Alƙur'ani na magance shi ibn al-qayyim yace Alƙur'ani na warware cututtuka na magance cututtukan gangan jiki malam yace ni dai na jarraba fatiha yace kuma na sha mamaki akan fatiha yace sai da ta kai ma duk wanda zo ya koka mini wata cuta da take damunsa sai in kwatanta mishi yadda nake aiki da fatiha yace nan da nan sai ya samu lafiya walakin malam yace sai dai haguna amru yambaki a tafakkun lahu malam ce, a daidai nan akwai wani al'amari da ya kamata a faɗaku a tsinkaya da shi menene abin malam yace wa huwa shine annal azkara wal ayati aw al adiyati allati yustashfa biha wa yurqa biha dukkan azkar da shari'a tace bayi su riki jama'a muna fahimta yanzu ya maka magana akan fatiha da ta'asirin fatiha to yanzu kuma zai nusar da kai tsarin da ya kamata ba fatiha kawai ba ka yi amfani da duk wani zikirin da Allah da manzan Allah suka ba wa bayi ta yadda za a ci nasara mun fahimta walakin malam yace sai dai hauna a daidai wannan gaba amrun Yambaki, tafassulu lahu akwai wani al'amari da ya kamata a faɗaku da shi a tsinkaye shi wa huwa al'amarin shine annal harka dukkan askar ba akwai askarun sabaki wani masa ba akwai zikirori na safe akwai na yamma wal ayat akwai ayoyi da shari'a ta ke su ma bayi su karanta su annabi ya ce a hadisi wanda ya zo kwanciya ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasulu sune ayoyi ayar ƙarshen suratul baqara kenan ko annabi ya ce waɗannan ayoyi biyu Kafata sun ishi mutum kariya har garin Allah ya waye. Daga cikin afkaru saba akwai irin su bismillahi ladhi la yadurru ma aslihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim a'udhu bi kalimati ta mati, min sharri ma khalaqa annabi yace duk wanda ya karanta waɗannan kafa uku uku duk abin da zai faru a cikin ini na sharri annabi yace shi ba da shafe shi idan yammacinsa kuma ya yi ya karanta waɗannan afkar annabi ya ce kuma har garin Allah ya waye duk abin da zai taso annabi ya ce ba zai shafe shi idan an zo kwanciya annabi ya ce a karanta ƙulubuwar lahu kafa uku na kafa uku faraki kafa uku ko annabi ya ce a shafa su a jiki a kwanta annabi ya ce kariya ne to malam yana so ya tsinkayar da kai wani abu ta yadda in baka iya aiki da su yadda ya kamata ba domin a baya cewa yi inda bawa zai kyautata aiki da fatiha to za ka zo ka shafa kul wallahu ka shafa kul eh, eh, a'udhu bi rabbil farki ka shafa kul a'udhu bi rabbil nasi kuma ka gamu da matsala halin za ka karanta ayatul kursiyunka ka karanta amana rasulunka idan baka bi ka'ida ba kuma ka gamu da matsala mun fahimci magana malam ce so a daidai nan gaban akwai wani tambihi da nake so na yi wa mutane in ji malam yace ya kamata a faɗaku da shi a tsinkaya menene tambihi malam yace Annan askar dukkan zikirori da shari'a ta ba ma su yi wal ayat dukkan ayoyi da shari'a ta ba ma bayi wa su yi amfani da su a awil adiyatin lati yustashfa fabiya ko kuma waɗansu addu'o'i waɗanda ake neman waraka da su ake karanta su domin samun sauƙi wa yurqa biha ko kuma ake ruƙuya da su iya fi nafsiha nafi'atun shafi'a su waɗannan azkar ɗin, su waɗannan ayatin ɗin, su waɗannan addu'o'in malam yace akan kansu da kansu a bisa zafin ayoyin waɗannan zikirori waɗannan addu'o'i fi nafsiha akan kansu da kansu na nafi'atun shafiyatun amfanin su na nan bi ma'ana amfanin su tabbataccen amfani ne sannan warakan da suke yi tabbatacciyar waraka ne yanzu karatun farko an gaya maka suna aiki suna magance matsalar in ka ga baka samu waraka ba to zai gaya maka ta inda matsalar ta bullo mun fahimta ɗan uwa annal askar malam yace dukkan askar wal ayat dukkan ayoyi da shari'a ta nusar da bayi ayi rukuya da su ko kuma ayi magani da su aw al adiyati yustashfa biha ko kuma addu'o'i waɗanda ake neman waraka da su wa biha ko ake ruqya da su hiya fi nafsiha to su ayoyin su waɗannan addu'o'i, su waɗannan askar akan cin gashin kansu da kansu nafi'atun shafiyatun amfanin su tabbatacce ne yana tare da su sannan kuma suna kasuwa, su ba sa mun fahimta ko walakin sai dai waɗannan aska waɗannan ayat waɗannan addu'o'i sad’i qabulal mahal suna bukatan samun wajen da za a sa su in aka sa su abin da bai dace ba ba za ka ga ta'asirin su jama'a mun fahimta sad’i qabulal mahal suna bukatan samun karɓuwan wajen muhallin da za a sa su abin wa kuwatar himma wa kuwa wa himmatar fa'il a samu kuma kuwa da himman shi wadda zai ba da magani inda za a sa magani a jikin majinyaci to ana bukatar ya zama wajen zai iya karɓan maganin da za a bashi ana bukatar shi wadda zai ba da maganin shi ma ya zama ya gamsu da maganin da zai bayar in kuma muna fahimta tattaki kabulan mahal karɓuwan muhalli da ra'afa shi wadda za a mai rukuya din shi wadda za a mishi addu'a din shi wadda za a mai magani din sharaɗin farko ya gamsu da magani jama'a mu fahimta wa quwwa wa himmatul fa'il a samu kuma ƙarfi da kuma himmar shi wadda zai ba da magani shine alfa'il din shi ma abin da zai bayar din ya zama ya gamsu da abin da zai bayar jama'a mun fahimta wata asiru ya zan kuma yana da kuwa na ta'asiri wajen aiwatar da abin da zai yi na jinya din fa mata ta kallafa shi fa mana ce duk inda ka samu an samu saɓanin waraka an yi wannan askar din kuma sai aka samu saɓani an yi amfani da waɗannan ayoyin kuma sai aka samu saɓani an yi addu'o'i an roƙi Allah kuma sai aka samu saɓani malam yace fa mata ta kallafa shifa duk inda ka ga an samu sunkuyan waraka kana li du'ati tasiri taasirin fa'il to an samu matsala ne saboda raunin ta'asirin shi wadda zai yi jinya ne wadda zai ba da magani shi likitan to an samu raunin ta'asirinsa ne gamsuwansa ne ƙarfin zuciyarsa a kan magani ko kuma alaƙarsa da magani jama'a mun fahimta kenan mutum zai iya ɗauko abin da zai yi maganin da shi amma saboda wata illa da yake da shiga za mu zo mu karanta illolin daga ciki ya zama shi mai ba da magani shi mai addu'an shi mai roƙon Allah shi mai rukuyan shi kansa akwai saɓani tsakaninsa da Allahnsa to maganin ka ba zai yi aiki domin shi kansa wadda zai bada magani yana da matsala kun magana yanzu duka wannan shawarwari ne da malam ke ba ma wancan mutum to ko kai kanka zaka gwada akwai hanyoyin da zaka ga an yi roƙon Allah an yi roƙon Allah an yi roƙon Allah to malam yanzu yana warware maka yadda matsalolin suke da kuma yadda suke faruwa da kuma yadda in ba wannan tafarkin aka ɗauka ba to gyaran ba zai samu ba saboda kamar mana yace su dai kam ayoyi su dai kam askar su dai waɗannan addu'o'in na fi'atun shafiya suna nan suna amfanarwa kuma suna warkaswa sai dai a samu rauni wajen inda za a sa sun to sai a samu gunda matsala mun fahimta ko kuma wadda zai sa sun wadda zai ba da su ɗin, wadda zai yi rukuya din wadda zai ba da maganin ko shi na da matsala malam ya ce fa mata ta kallafa shifa duk lokacin da ka samu an samu saɓanin waraka ba a dace ba kana to wannan zai kasance ne li ta'asirin ta'asiril fa'il saboda raunin ta'asirin shi mai ba da magani au li'adami qabulil manfa'il ko kuma saboda rashin karban inda za a sa maganin shi wadda bai da lafiyar wadda za a bashi maganin a yi mishi rufiyar to shi kansa yana da matsalar da maganin ba zai yi aiki a kansa ba yanzu ba maganin ne zai yi aiki ba inda maganin ne zai yi aiki bai dace ba in kuma muna fahimta kamar magani ne da za a ba babban mutum sai a je a ɗauka a ba ma jariri kaga an sa maganin a inda bai dace ba to yanzu maimakon maganin ya yi magani to maganin sai cuta ko fahimta ko kuma shi mai ba da maganin da ya tashi ba da magani eh maganin maganin ne ambiculus ne antibiotics ne to amma kuma sai ya zan wadda ya ba da maganin ya ba da shi ne a matsayin maganin ciwon kai kaga maganin da ya magani yana warkaswa yana warkaswa to amma yanzu an samu matsala daga mai bayarwa ko kuma ya baka yace ka je ka sha paket daya matsala na magani ne ko na mai bada magani na mai bada magani aw limani'in qawiyin fihi yamna'u an yanda fihi dawa'u ko kuma a samu wani mani'i mai karfi tattare da wannan jinya yamna an yanda fihi dawa wanda zai hana maganin ya yi aiki ya amfanar kun gane magana yanzu an samu magani magani mai karɓan magani ya gamsu da magani mai ba da magani ya gamsu da maganinsa yanzu ba sauran aiki ba to malam yace duk da haka za a iya samun wani mani wani abu da zai iya kawo cikas mai karfi yamna an yanda fi du'a dawa wadda zai hana wannan maganin ya ci gaba da aikinsa yanzu mai magani ya gamsu da maganinsa magani ne wadda zai karbi magani ya gamsu maganin da za a bashi magani ne shi ma magani magani ne to amma maganin ya tsaya gamsuwarsu zai warkar da mai jinya kun fahimci magana to sai a samu wani mani wani abin da zai iya kawo cikas wadda zai hana ta'asirin magani kamar kama ya kunu zalika fil adwiya wal adwa al kamar yadda hakan yake faruwa a magunguna da cututtuka na zahiri irin magungunan da ake sha na cututtukan gangan jiki su ma haka kan faru kamar yadda muka bada misali a baya a samu a bada maganin a bisa kuskure wannan illa ba ta magani bane ta wadda ya bada magani ne ko kuma shi wadda aka ba magani ya je ya sha magani ba yadda aka ce mishi ba to nan ma magani ba zai yi aiki ba ba don magani ba mai aiki ba ne ba sai dai don wanda ya sha magani bai bi ka'idar da ya kamata magani mishi aiki ba da ma'amun gane ko malai fito a magunguna na zahiri da muke shan su domin cututtukan jikunan mu malai yace akan samu wannan matsala fa in udima ha, idan har aka rasa ta'asirin waɗannan ayoyi ko aka rasa ta'asirin waɗannan afkar ko aka rasa ta'asirin waɗannan addu'o'i ya kulu li adami qabulin tabi'a li zalika dawa to zai iya yiwa rashin karɓar tabi'a ma wannan maganin shi ya haifar da wannan matsala akan iya ba mutum magani amma yanayinsa ɗabi'arsa ba zai iya karɓan wannan magani ba to karshe in an bashi maganin sai ga maganin bai yi ta'asiri ba amma ba don maganin ba magani bane ba sai dai yanayin majinyacin shi ya kawo rashin karɓan wannan magani mun fahimta yan uwa akwai magunguna da yawa da za a ce wannan maganin abu kaza ne amma in mutumin na da wata matsala ta tare da shi sai a ce to kar a bashi wannan maganin domin sanadiyan bashi wannan maganin to zai tayar da wata sabuwar matsala daban yanzu kaga matsalar ba ta maganin da za a bashi bane amma matsalar daga gangan jikinsa ne ko daga yanayinsa ne ya sa wannan magani za a samu matsala da shi yan uwa muna fahimta fa in udima ta'asiruha idan aka rasa ta'asirin wannan magani bayan an aiwatar da shi kar ya to zai iya kasancewa li adami qabulin tabi'a saboda rashin karɓar tabi'ar shi wanda zai sha maganin ne lidalika dawa ga wannan magani da aka sashi wa kar ya sannan zai iya yiwa a rasa ganin ta'asirin maganin limani in kawiyin saboda wani mani wani abin da zai kawo cikas mai karfi yamna'u min ittiba'ihi asarahu ya hana magani zartar da ta'asirinsa akan majinyaci yanzu an sha magani babu wata matsala to amma akwai wani cikas akwai wata matsala wadda wannan matsalar za ta hana magani shi kuma ya yi aiki akan majinyaci malam yake duka waɗannan matsaloli suna nan tattare da magani mun bai tarbo za mu zo mu bada da misalsalu akan irin waɗannan duk wannan magana da malam ke mara layi abinda yake so ya gaya maka shi ne ayoyin idan aka jawo su in aka zo rukuya ɗin in aka yi addu'o'in akwai matsaloli da za su iya hana ayoyin su yi aiki yadda ya kamata ko addu'o'in su yi aiki yadda ya kamata me waɗannan cikas ɗin sai a samu tsakanin mai addu'an da Allah babu alaƙa mai kyau ko a samu mai addu'an matiyin haram to yanzu shi mai addu'a in ya gamsu addu'a addu'a wadda za a ma addu'a ya kan addu'a addu'a addu'a kuma ita gashin sin da take cin gashin kanta da kanta ita ma magani ce amma idan abincin haram ya rasa a tsakani addu'ar ba za ta yi aiki shine abin da malam ke gaya maka za a iya samun kowane jami'i an samu cikakken gamsuwa to amma sai a samu wani mani'i mai ƙarfi da zai hana ayoyin ya hana waɗannan akarɗin ya hana waɗannan addu'o'in aiwatar da aikinsu ba don an samu matsala da likitan da zai yi jinya ba ba don an samu matsala da shi wadda za a ma jinya ba wajen gamsuwa ba kuma don an samu matsala da magani ba sai dai akwai wata illa da ta gifta wadda a ka'idar Allah wannan illan takan hana magani ya aiki mun fahimta fa inna tabi'a domin tabi'ar mutum idan aka zafi dawa idan ya karbi magani bi kabulin tam cikakken karɓa idan yanayin mutum ɗabi'ar mutum tsarin da Allah ya gina mutum a kai sai ya zama ya dace da irin maganin da ya karɓa ya sha sannan jikin ya karɓi maganin cikakken karɓa kanan tufa'ul badani bihi bi haɗu zalikal kabul to amfanuwar jiki zai amfana ne gwargwadon yadda ya gamsu da maganin da ya amfani da shi kun fahimta yan uwa idan ɗabi'ar mutum yanayin mutum da ya samu kansa a ciki sai ya zan ya dace da irin maganin da ya karɓa karɓa kuma cikakken karɓa ya karɓi maganin yana mai jin daɗin maganin sannan ɗabi'arsa ta karɓi maganin a gangan jiki to warakar da zai samu gwargwadon yadda ɗabi'arsa ta karɓi wannan maganin fa kazalika alqalb mara yace to haka misalin yake akan ita ma zuciya idan aka zan zarruka idan zuciya ta karɓi rukuya ta karɓi addu'o'i ta karɓi karatuttuka ta karɓi neman tsari wata awi, ta karɓi addu'o'in neman tsari bi kabulinsa ta karɓe shi kuma da gamsuwa cikakkiyar gamsuwa wa kana na nafsun fa'ala shi ma wanda ya rukuyan yana da gamsasshiyar zuciya kan rukuya da yayi wa himmatun mu'affiratun fi idarar da ga kuma himma mai ta'asiri wajen gusar da wannan ciwon wannan ma za a dace a samu warakar zuciya in kuma mun fahimci abin da malam ya bayani abubuwa ne guda biyu magani yana ta'asiri malam amma a kiyaye waɗansu abubuwa guda uku abu na farko dole inda za a sa maganin sai wajen zai iya karɓan maganin wadda kuma zai sa maganin shi ma sai ya san hanyar da zai iya sa maganin mun fahimci magana abu na uku shine akan iya samun waje zai karbi magani abu na biyu a samu wadda zai sa magani shi ma ya san yadda zai iya sa magani to na uku sai a samu wani maliki wani cikas mai karfi wadda zai hana afkuwar magani ya yi aiki yadda ya kamata akan inda aka ɗora shi domin ya je mun fahimta fasali na gaba sai malam yace mawani'u ijabati du'a ababan da suke sa a addu'a ai abin da muka tashi a kai na karatu malam ya ce fa akwai wani tambayi akwai wani tambayi malam ya ce a tsaya a saurare shi da kyau ya ce dukkan aska, dukkan ayoyin da Allah ya ce a yi amfani da su ko manzon Allah ya ce a yi amfani da su don neman waraka ko kuma addu'o'i da bayin Allah da su yi domin samun waraka ko samun mafita malam ya ce idan an kula akwai wani maniki mai ƙarfi da duk da cewa su akan kansu da kansu magani ne gamsashen magani to akwai fa mani'in da zai iya hana su yi aiki to yanzu fasalin gaba malam zai gaya maka abin da zai hana su yi aiki yanzu kai ka yarda addu'o'in addu'o'i ne magani ne suna warkaswa mai yi ya gamsu ɗari bisa ɗari alƙur'ani magani ne fatiha magani ne addu'o'in da za a yi duk kun addu'a ta kwabin mu'mini ne to amma yanzu kuma za a zo a yi addu'ar mara yake to akwai abin da zai hana karɓuwar ta muna fahimta yan uwa wa kazalika addu'a malam yace to haka nan addu'a haka nan roƙon Allah fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh yana daga cikin manyan sabubba wajen tunkuɗe mummunan abu cutuwa faɗawa fitina shiga halin ka yi tsaitsaituwa malam ya ce roƙon Allah yana daga cikin mafi ƙarfin ababen da suke tunkuɗe duwar sharri da fitina wa busulil maqlub da kuma samun abin da ake bukata roƙon Allah yana daga cikin manyan sabubba na jawo muku dukkan alkhairai da suke bukata walakin malam ya ce sai dai kad yastalifu asaruhu anhu akan iya samun sabanin ta'asirin addu'an akan addu'an yi addu'ar, sannan kuma addu'ar ba ta yi ta'asiri akan abin da aka roƙi Allah ba jama'a muna fahimta malam yace addu'a roƙon Allah yana daga cikin sabubba mafiya ƙarfi wajen tunkuɗe sharri da fitina yana daga cikin sabubba mafi ƙarfi wajen jawo alkhairi ga bayi. Malam yace sai dai ya salifu asaruhu alhu akan iya samun ta'asirin addu'ar ya saba ma addu'a ayi addu'ar sannan kuma bukata ba ta biya ba in ma li da'abihi fi nafsihi in ma dai saboda raunin mai addu'an a cikin zuciyarsa mutum ne mai rauni mutum ne da shi kansa yana da matsala tattare da shi to addu'arsa za ta yi rauni gwargwadon raunin zuciyarsa kenan bukata ba za ta biya ba bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan sai saboda zai iya yiwa ya kasance addu'ar addu'a ce da Allah bai son saboda wuce gona da iri da ke cikin addu'a yan uwa muna mutum zai iya addu'a mana yace sai a samu sabanin biyan bukata an roki Allah amma bukata bata biya ba me yasa ka faɗi haka malam yace in ma li da'afihi fi nafsihi ko dai saboda raunin mai addu'an a cikin ranka bi an yakuna du'a'un la yuhibbu Allah ta hanyar da zai zama addu'ar da yayin addu'a ce da Allah bai so lima fihi min al-qudwan saboda abin da ke cikin addu'an na wuce gona da iri na ta'addanci ka san wani bai iya addu'a mm. wani idan ya fito addu'a na rantse da Allah inda Allah zai karɓa ko masa rama da sauran saura a duniya ba haka ne ko ba haka wani idan ya feso addu'a wallahi inda Allah zai karɓi addu'a ko awaki ba za su zauna lafiya sai ka samu kuma ya taɓu ne kawai kankanuwar taɓuwa addu'ar idan ka kalli faɗinta, duk gidansu ma sai sun shiga cikin addu'a ai ne Allah ya ce a cikin Alƙur'ani. wa yadda al-insanu bi-sharri a bil khairi Allah ya ce ɗan adam yakan ɗaga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yake ɗaga hannu ya roƙo alkhairi wa yadda ulkinsanu bi sharri du'a'ahu bil khairi ai ka du'a'ihi bil khairi Allah ya ce ɗan adam yakan ɗaga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yakan ɗaga hannu ya roƙo alkhairi wa kana al-insanu ajula Allah ya ce domin shi ɗan adam shaf saboda idan makaranta ta taba shi kafin ya je bakin jet ya gama yi wa kowa zuwa. haka ne ko ba su Allah ce wa kanil insanu ajula shi dan adam sha yanzu ma domin yanzu a suratu yunus ai wa Allah yake law yu'ajjilu Allah lin-nasi sharrat ijalahum bil khair la qudiya ilayhim ajaluhum Allah yake law yu'ajjilu Allah lin-nasi walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra tijaratuhum bil khair Allah ya idan da Allah na gaugawan karban addu'ar sharri da mutane suke yi istijaluhum bil khair irin yadda yake saurin karban na alkhairi la qudiya ilaihim ajruhum Allah da duniya ba kuwa Allah ya inda addu'an da ake da sharri Allah ya ina saurin karbanta yadda in kun yi addu'an alkhairi nake saurin karbanta Allah ya ce la qudiya ilaihim ajruhum da yanzu an kare ajalin kowa da yanzu duniya ta zama ba kowa in ji Allah to yanzu kai a cikin Najeriya waye ba tsire ne bane kun fahimta an tsine ma kowa albarka babu wani wanda mutane ba su tsine mishi albarka kullum abin da nake faɗa matsalar kasar mu wallahi karancin roƙon Allah ne a kasar da duk wanda zai buɗe baki tsine ma albarka ne duk wanda zai buɗi baki ba wanda zaka ci ya buɗe baki ya faɗi alkhairi akan kasar haka ne ko ba ta wallahi abinda Najeriya take bukata roƙon Allah abinda Najeriya take da karancin sa yanzu karancin roƙon Allah waɗanda duk ya kamata su tsaya su roƙi Allah ba kasan ne ba kasan albarka su yanzu kowa ma tsinan ne ya waye ba tsine mishi ba sai da masta ma an tsine mishi principal ma an tsine mishi shugaban yan kasuwa ma an tsine mishi mai anguwa ma an tsine mishi to balle kuma manyan to yaya kasa za ta zauna lafiya kuma ya kuya ku kun tsitsi ne majunan ku albarka kun fahimta to irin wannan addu'ar cikin ranar Allah Allah bai ka Allah bai ka Allah ya ce duk addu'ar da aka yi ta wadda take dauke da ta'addanci ko wuce gona da ilimi Allah sai ya karba ta Allah ya sa mu dace malam yace bi an yakuna du'a la yuhibbu Allah ko dai ya zama dalilin da ya sa addu'ar ba ta yi ta'asiri ba saboda addu'a ce da Allah ba yi son irin wannan addu'ar lima fihi min al-udwan saboda abin da ke cikin addu'ar na wuce gona da iri da ta'addanci wa imma li wa ko kuma saboda raunin zuciyar mai addu'a jama'a muna fahimtar matsalar da addu'a take iya samu ko a samu a yi roƙon Allah to sai a samu shi mai roƙon Allah akwai matsala ta tare da shi ɗaya daga cikin matsalolin shine addu'ar da yake yi ba addu'a ce da Allah yake so ba abu na biyu ko kuma a samu rauni a zuciyar mai addu'a wa adami ikbalihi ala Allah da rashin fiskantar zu fiskantar da zuciyarsa ga Allah lokacin da yake addu'ar sai ya zan bai juyar da zuciyar zuwa ga Allah bai fiskanci Allah da zuciyarsa ba wa jam'iyyatihi alaihi wasu du'a da kuma rashin tattara zuciyar zuwa ga Allah a lokacin addu'a to wannan ma addu'a takan gagara samun ta asiri jama'a mun fahimta wa imma li da'atil qalbi ɗaya daga cikin dalilan da ake samun matsala da addu'a shine a samu raunin zuciya wa adami ikbalihi ala Allah da kuma rashin fiskantar zuciyar fiskantar da zuciyar zuwa ga Allah wa jam'iyyatihi alayhi waqtu du'a da kuma tattara zuciyar a fuskanci Allah da ita lokacin da ake addu'a ana tunane-tunane lokacin da ake addu'a ana sake-sake hannunsa ne kawai yake sama amma zuciyar tana kasuwa hannunsa ne kawai yake sama amma zuciyar tana ofis kuma ta yi tafiya to wannan addu'ar ba ta lokacin ka kawai kake jama'a muna fahimtar abu wato duk lokacin da malamin zai ci a roƙi Allah shi ne sai kuma ya tsaya ya koya maka yadda ake roƙon Allah ya kuma gaya maka abubuwan da in sun faru za a iya samun matsala a cikin roƙon Allah kaga kenan sai ka gyara sai ka ɗauki sai sai ka tafi kai yadda addu'ar ka za ta samu karɓuwa a wajen Allah fa yakunu bi manzilatil qawsir rahm jiddan sai addu'ar ta zan kamar bakati kwari ne ko baka mara baka sai zama kamar baka ce wadda ba ta ɗauru ta yi ɗanɗan ba ta san gwargwadon ɗamuwarta gwargwadon fitar da kibiya da za ta yi ko to baka ce da aka sa lilo da za a saka ko aka saka fatar da za a saka wadda a jikin fatar ake sa kibiya a yi to amma an ɗaura ta ne loko-loko kaga idan an harba kibiyar da za ta yi tafiya ba malai ce to sai zama addu'ar kamar kibiya ce da aka sa ta a jikin baka bakan da yake yi loko-loko ba zai iya cilla kifiyar ta tafi ba me yasa saboda zuciyar da za a roƙi Allah da ita zuciya ce kafalalliya zuciya ce da take cikin shagala da kuma daidaituwa fa inna sahala yakruju minhu khurujan dha'ifan saboda ka sai zan kifiyar da za ta fita daga cikin wannan fakar za ta fita ne da rauni khurujan dha'ifan fita mai rauni wato za ta fita ne ko wani lakafaka ba za ta yi kudu ta je ta cimma abin da ake so ta cimma ba to haka addu'ar wadda zuciyarsa take da matsala wajen fuskantar Allah ko tattara zuciyarsa a lokacin addu'a shi ma irin matsalar da yake samu a wajen addu'a kenan in kuma mun fahimta wa imma li usulil mani min al ko kuma samun wani mani wani cikar da yake hana addu'ar ta karbu yanzu an samu kifiya mai yaɗi wadda duk abin da ta samu za ta buge ta kashe an samu faka miya mai kyau wadda idan an harba kifiyar za ta yi kudu, sama kuma sai aka samu dalilin da zai hana a harba kaga an samu matsala ta su min akilil haram kamar cin haram cin haram yana hana karɓan addu'ar mai addu'a wa zainu sunu wa rainu sunu alal qulub wa rainu da kuma kankan sakon Allah a zuciya memory ɗaya ne baban Ahmad akwai wakan India akwai wakan Hausa drama a ciki akwai wakan mawakan Amurka a ciki akwai sunayen ƴan ƙwallo a ciki akwai sunayen tim a ciki akwai duk wani shashanci a ciki kuma a ce ana so Allah da manzon Allah su shiga ciki zai shiga zai shiga ibn kai ibn kai dole sai an zo da wata gire da ta share wannan sharar tukunna wannan shi amma memory ɗaya ba zai taɓa haɗa alƙur'ani da wakan hausa drama da wakan india da sunayen yan kwallo da tufin kwallo ya kitin ɗinsu a waje ɗaya kuma ya amfani ka ba zai taɓa yi ba ya amfani ka ba zai amfani ka. kaga bai samu muhalli ne ce kamar ka je ka san alƙur'ani ne a bola Allah ya samu kashi. min aklil haram ɗaya daga cikin dalilan da suke hana a amsa addu'ar mutum akwai cin haram duk ya sa cin haramun a gabansa kuma ya ce roƙon Allah zai yi wasai ke ba su lokacin su ce ‘yan uwa ku yi ƙoƙari ku kyautata tunaninku a kan abin da ya shafi cin haram. ku kyautata tunaninku ku kyautata tunaninku ku kyautata makomarku duk mutumin da zai ɗauki abinci na haramun ya sa a bakinsa ko suturar haramun wallahi har ya mutu ba zai yi alaka da Allah alaka ne kyau Allah bai taɓa alaka da macin haramun Allah bai taɓa alaka alaka mai kyau da macin haramun ba wallahi in dai kana so kyau yanzu malam yana karanta maka cewa dole daga cikin sabubban da suke sa a karɓi addu'ar mutum a tunkuɗe duk wani sharri da fitina a jawo alkhairi ɗaya daga cikin magunguna da Allah ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akwai roƙon Allah a ciki sai ce to roƙon Allah shi kuma akan samu cikas wajen ta'asirinsa wajen tunkuɗe wannan fitinin ko kuma jawo alkhairi menene illolin malam yace abu na ɗaya rashin tattaruwar zuciya lokacin da za a roƙi Allah rashin fuskantar Allah da zuciya na biyu yace akwai kin haram na uku malam ya ce, wa raini zunubi alal qulub kantar zunubai akan zuciya sabon Allah ne an yi an ƙara wiwi ne ta yi kanta a zuciya saboda an shafe ya fi sau dubu zina ne wani ya samu wani wani ya samu wani wani ya samu wani jiya ce wata ta samu wata wata ta samu wata wata ta samu wata ashar ne wani ya samu wani wani ya samu wani har ya yi kanta Allah ce kalla bal rana ala qulubi makami Allah ce ai matsalar su cewa yanzu waɗannan masu tauye mudu masu kaza da kaza masu mummunan aiki Allah ya ala yuzunnu ulaika annahum mabusun waɗannan masu tsammani za a je gaban Allah sai Allah ai yayi kanta ne abun ne ya riga ya yi tsatsa ya tahu ya kama zuciyarsu wasila'il kaflati wa sha'awati wallahi wa ha arya da kuma mamayar kafa istila'ul kafa mamayar rafkana mutum ne ya rafkana ya kafana duk abin da ya shafi makwancinsa baya tunani ya gama zama comrade ka san galibi galibi ba duka ba yan uwa galibi duk inda ka ji comrade to wanda ya gama kafana ne a rayuwar duniya yana da wahala duk abin da ya shafi kiyama ka same shi abu ka same shi a jam'i illa mara Allah ka same shi abin karatun alkur'ani illa mara Allah ka same shi na daukan karatun addini illa mara Allah duk abin da zai alakanta shi da kiyama galibi ba duka ba yan zuwa comrade galibi sun yi nisan kiri eh. illa mara Allah to an samu istila'ul kafla gafala ta riga ta yi mamaya a kansa ya rafkana tun da uwarsa ta haife shi a duniya bai taɓa saukan alƙur'ani ko na zuƙu ba kuma bai dame shi ba kuma bai ji komai ne kuma don bai iya ba da kuma duk alƙur'ani ba zai iya ɗaukan falle ɗaya ya karanta daidai ba kuma bai dame shi ba kuma bai jin matsala ce kuma bai taɓa kwana da wai don bai iya ba damuwa ne kai dai ka san malam Allah ya saukar da shi izu sittin. izu sittin ka mutu ba ka iya ko izu ɗaya ba kai ka san za ka tashi izu sittin ka mutu ba ka iya ko izu ɗaya ba ai qur'ani ko na gidan ku ne ba kyau ka samu tare gidan ku izu sittin, izu sittin a ce ka iya izu ɗaya ba duk abin da duk jaridar da aka rubuta a duniya za ka iya karanta ta amma ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ka karanta daidai ba shi ba ƙur'ani to inda ka ganshi da wasalinsa a ce ne za ka ɗauki wata jarida ka iya karanta ta tsab amma ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ba ba fa da fassara ba ka karanta shi a karance ba za ka iya karanta daidai ba kuma a ce kai wannan abun bai dame ka ba kuma wanda ya yi ka ya yi ɗanka ya yi mahaifiyarka ya maka abinci yake maka ruwan sama shi yace ka karanta littafi kuma a ce ba kai ba kuma a ce ba kai ba kuma bai dame ka ba ba ka yin bane matsala kuma rashin ma bai dame ka bane matsala shi bai iya ba bai iya ba wai bai iya ikama ba wannan shi ba da mun ba bai iya kira sallah ba wannan shi ba da mun ba ba zai iya karanta fatiha ne ba shi wannan duk ba da mun ba ne لازم الخمر نعم نعم الله يسلمك امين واستيلاء الكفله mamayar kafala wa sha'awa mamayar sha'awa na rayuwar duniya wallahi mamayar wasanni shagala sai ya zo ya yi mamaya a kan zuciya wallahi wani ba zai farka ma kiran da zai bar duniya sai ya fahimci abin da ya zo yi a duniya daban shi kuma abin da ya yi wa galabat ya alaya da galaban waɗannan ababa akan zuciya kama fi kama fi musaddrak al-hakim kamar yadda ya zo a cikin al-musaddrak na al-imam hakim min hadith abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam kan annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini Allah zai amsa ud'ullaha annabi ya ce ku dinga roƙon Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna masu yaqini Allah zai amsa muku addu'arku kenan kaga ana bukatar lokacin da mutum zai roki Allah ya zama zuciyarsa tana da yaqini akan abin da yake roƙon Allah kenan kaga wanda zuciyarsa take rakkare kaga ba ma addu'a yake wa alamu annabi yace ku sani annallaha Allah madaukakin sarki la yaqbalu du'a'an Allah bai karban kowace irin addu'a min kalbin gafilin lahi daga kowace irin zuciya ga falalliya rakalanniya Allah bai ka wa alamu annabi yace ku sani annallaha Allah madaukakin sarki la yaqbalu Allah bayi karɓa du'a'an kowace irin addu'a min kalbin daga kowane irin zuciya gafilin ga falallen zuciya layin zuciyar da suke cikin shakara Allah bai karɓa lokacin da ka ɗaga hannunka sai ka halarto da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah to kana tadabburin abin da kake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta zuciyarka duka tana tattare akan abin da kake roƙon Allah ne to wannan dalili ne akan ka samu ijaba a cikin addu'arka fa hadha dawa'un nafi'un muzinin lidda to irin wannan addu'a da aka sa yaqini a cikinta a lokacin roƙon Allah addu'a ce mai amfani kuma mai kusar da cutar da ta sa aka yi addu'an don ita walakin malam sai dai ce, sai dai gaflatul kalbi rafkanar zuciya anil gabar gabarin Allah lokacin da ake addu'ar zuciya ta rafkana tuftilu quwwatahu takan bata kowa na addu'a ne tufti takan bata shi ta lalata shi ta wargaza shi kun fahimci magana sai ya zama kawai baki daya babu abin da yake da tasiri wa kadhalika aklul haram haka nan cin haram yubtilu quwwatahu wa yudhifaha yana lalata kowa na roƙon Allah yana raunana roƙon Allah saboda ka maciyin haramun yana da matsala a wajen roƙon Allah kun fahimci magana shi yasa ma da ya kawo abin biyu akwai wadda shi za a ma addu'a to in yana da wannan matsalar ma addu'ar ba ta ci shi ne ma da ke na farko inda za a sa addu'a sai ya zama wajen zai karba kun fahimci magana wanda zai yi addu'an shi ma zai karba to duka wannan cycle din shi yin haramun bai da ɗayan biyu a cikin Allah ya tabo duk wanda ya ba hanyar abincinsa da neman abinci ta hanyar haramun wallahi daidai ne da ya sa fetur makan sai kunna wuta makan wallahi lai duk wanda zai ci haramun malam wallahi tallahi ba zai yi alaka da Allah alaka mai kyau har ya bar duniya ba ruwan Allah da shi tsokar jikinsa na Allah ya ce Allah ba ruwan kama fi sahihi muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu cikin hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi kale yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakecce ne bai karɓan komai sai in abin tsarkakecce wa inna Allah amara mu'minina bima amara bihi al Allah kuma ya umurci mu'minai da irin abin da ya umurci manzanni da shi faqala Allah sai yace ya ayyuhar rusul ya ku manzanni ku lumina tsayibati ku ci daga kaka a at shi ne duk abin da yake da tsarki na halal kuma bai cutar da gangan jiki ya har rusulu Allah yake ya ku manzanni ku lumina at ku ci daga kakan ababa wa amalu salihan sai ku yi aiki mai kyau inni bi ma na alim ni ina ina ganin haka ne ko ina da ilimi akan duk abin da kuke aikata kun gane magana kulu min at-tayyibati wa amalu salih in baka ci halal ba baka isa ka zama mutumin kirki ba har abada ka kuma jarra in karatun ka ya taba sama daga inda ka fara cin haramun wallahi sai ka lalace wallahi tallahi sai ka lalace wallahi tallahi sai ka lalace Allah bai taba alaka da wani mace haramun ba Allah ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni ku lumina tsayibat ku ci daga tsarkaka ka ababa na halal da na azurka su sai ya ce wa amalu salihan sai ku yi aiki mai kyau domin sharaɗin aiki mai kyau wallahi sai an ci halal kafin a aiki mai kyau ƙarya ne mafi faranu ƙarya ne mafi Idan ya zama ɗan kiyamun yi sai dai ya sa a mishi karatun Qur'ani sai dai ya sa a mishi addu'a sai dai ya sa a mishi domin ai kirki sai ka yi aikin kirki ka zama musulmin kirki haka ne ko ba ta ba in an ce wani yana da kirki to kirkin yayi ya zama mutumin kirki to babu aiki na kwarai yaya za a yi ka zama na kwarai to Allah sai sharfanta sai kun ci mai kyau kun ci halal tukunna ka zama mutumin kirki ya ayyuhar rusul ya ku manzannina Allah yake ku lumina tsayibar ku ci daga tsarka kaka kun ji sai da aka fara da abinda za su ci sai Allah yake wa amalu salihan ku yi aiki mai kyau don in ba a ci mai tsarki ba ba a ci halal ba wallahi ba a isa a yi aiki mai kyau mutum ko addini ne yake wallahi daga inda ya fara sorka haramun a sha'aninsa sai ka ga ya fara watsi da addini na rantse da Allah inda zai zauna ya yi addini na rantse da Allah wata rantse zai a kawo shi labarin wajen amma Allah ba zai bar shi a wannan wajen Allah ba zai bar shi wallahi Allah ba zai bar shi wallahi babu abin tsoro a rayuwar musulmi kamar cin haramu domin cin haram shi ne matakin da yake yanke alaƙa kai tsaye tsakanin mutum da Allah duk abin da za ka rayu da shi ka yi ƙoƙari ka rayu da abin da Allah ya ba ka bakiyatul lahi khairul lakum annabi shi aje shi abin da Allah ya ku na haram shi ne mafi alkhairi gare ku wa kana sai Allah kuma ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarka kaka na halal na abin da muka azurta ku nan ma sai ce wasu washkuru lillahi to sai ku yi ashkuru na Allah sai ku yi ashkuru na Allah amma kuma kafin Allah ya ba ku aiki sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ababan halal wadda muka azurta ku da su Allah ce ku ci daga halal da muka azurta ku da ma'a muna ji tukuna sai ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai ku yi ashkuru ma Allah in dai mu shi kike so ku bautawa to ku ci halal na ku fara ashkuru amma malam daga inda mutum ya fara cin haram to musulunci wallahi yadda ka san an sa ni road block ne a inda ka fi haram din wallahi an sa maka road block wallahi sai ne kai baya amma ba ka yi kai ka ba wallahi babu abun tsoro a musulunci a mu'amalar musulmi mafi muni kamar cin haram daga inda ka fara cin haram to a musulunci an sa maka rabbul haram wallahi sai dai kai baya amma in mutum zai shekarar dubu ba ran da zai zai samu kayi gaba in kuma an ga kayi gaba sai dai gaban lalacewa saboda inda an barka da izo biyar ne to in an daura a samu saura izo uku in kuma aka sake tafi wallahi daga cikin sharrin haram in ka haddasa Qur'ani wata ran sai an zo an nemo alam na shara wallahi an rasa Allah ya tsare jama'a ba ɗauka. karatu ana yin sa ne don gyara karatu ana yin sa ne don gyara ana yin sa ne don canji Allah ya saukar mana da shari'a ne don a shiryar da mu kuma ribar saukar da alkur'ani da hadisi ne a gaya maka abin da baka sani ba ko a tunatar da kai abin da ka sani ka gyara ma zakarar rajula, annabi sai ma sabansa in wani mutum yutilu safar wanda yake ta kai kawo yana tsawaita tafiya malamai suka ce tafiyar fata alkhairi waɗansu suka ce aikin hajji ne waɗansu suka ce umra ne waɗansu suka ce jihadi ne waɗansu suka ce ziyara yusiru safar annabi sai musu tafi wani mutum da yake yawan tafiye tafiye yake da tafiya ta alkhairi ash'asa adbara kansa ya cunkusu da koran tafiya adbara jikinsa ya yi kura koran tafiya ya mutu ya bai ila sama wannan mutumin yana daga hannunsa zuwa sama yana roƙon Allah ya rab ya rab ya rab yana ya Allah ya Allah ya Allah malam Usman yace duk dalilan da za su sa a amsa mishi addu'a ya cika su kifiyarsa tana da yaƙi kifiyarsa tana da yaƙi kwarinsa yana da ƙarfi da kyawu me ya faru ya samu wani mani da ba za a amsa addu'a abu na farko yuri sama matafiyi ne daga cikin addu'ar da Allah yake karɓar da ba a manzo Allah ya tafi addu'ar matafiyi salatu da awat mustajabatu la shakka fi hinna annabi yake waɗansu addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne annabi yake kar kowa ya sa kokonto akan sun karɓi ko wasu karɓi ba da'awatul mazlum addu'ar wadda aka cuce shi wa da'awatul musafir da addu'ar madadi wa da'awatul walid walad da kuma addu'ar uba ma ɗansa addu'ar mutum duk lokacin da babu ke Allah ya maka albarka to insha Allah za ka yi albarka kar ka yi tsakanin ka da baban ka ya ba ka aika ko ka kawo mishi bil daga makaranta ya sai a je a sake bincikawa a ba za ka gama da duniya lafiya don alama ta da yadda da kai me ribar ka cuci mahaifinka ka yi lissafin ɗawainiyar da ya yi duk abin da yake nan so yake ka zama wani wani lokacin da za ka zama wani mashi ya mutu to wani tukunci ne kuma na ka cuce shi abin naira dubu ka ce dubu da ɗari abin dubu biyu ka ce dubu biyu da ɗari duk wanda ka yana haka bayan gamawa da duniya na kuma baya samun albarka ya mutu ya dangi ila sana yana ɗaga hannayensa guda biyu zuwa sana ya rob yana cewa ya ubangiji ya rob ya ubangiji annabi ya ce wa mas'amuhu haram sai dai abincin wannan mutum abinci ne na haram hanyar abincinsa annabi ce hanyar abinci ne na haram wa malbasuhu haram tufansa tufa ne na haram wa kuziya bil haram an shirya bil haram sannan an ciyar da shi ya koshi ya kosa da haram annabi ce fa anna yustajabu lahu ta yaya Allah shi a jira wannan mutum ta yaya za a amsa A addu'a annabi ce ta yaya ya yi dumu-dumu ya yi tumutumu da haramu, abinci haramu. ana samun hana ko ba a samu ka samu mutum mota motan haramu. gida gidan haramu, necktie na haramu, kudin makarantar yara na haramu, komai na haramu. ana samu ko ba a samu ana samu fa Allah ya tsada guda annabi ce ta yaya wannan za a amsa addu'a ba saboda wanda ya haura waɗannan matakai na mu'amala da haramun Allah baya ba bai alaka da shi alaka da kyau وذكر عبد الله وذكر عبد الله بن الإمام أحمد عبد الله ذكر الإمام أحمد يا أما في كتاب الزهد أتكي كتاب الزهد لأبيه نبع بنسى الإمام أحمد بن حنبل أصاب بني إسرائيل بلاء ولي بلاء ياتنا أقوم بنو إسرائيل فكرجوا مكردا sai suka fita wata mafita za a je a roƙi Allah bala'i ya da baibaye su annoba ya da baibaye su sai suka yi shawara ya kamata a roƙi Allah fa awha Allah azza wa jalla ila nabiyihim Allah sai yayi wahayi ma annabin banu Isra'ila na wannan lokacin an akbiru Allah yake ce su labari annakum takhrujuna ila sa'id ga kunan kuna ta tuttuka kuna fita zuwa ga filin da za ku je ku roki Allah bi abdanin najisa amma kuna fita ne da najastaccen jiki nagartaccen jiki za ku fita saboda bala'in da ya afko muku ku je ku roƙi Allah yace amma za ku fita ne da jiki nagartaccen jiki wa tarfa'una ilayya akuffan tafattum biha dima sannan za ku daga hannayenku ku roƙe ni hannayen da sun zubar da jinin bayan Allah da su an zubar da jinin bayan Allah da waɗannan hannaye din wa mala'atun biha buyutakum min haram sannan da waɗannan hannaye kuka cika gidanku da dukiyar haram al'ana ishtar al'ana hina ishtar da gababi alaikum to yanzu ne ma kushi na ya tsananta a kan da su roƙon Allah sun shiga musifa Allah sai ya wahayi ma annabi ya ce a gaya musu a'a za ku je filin roƙon Allah ne da nagartaccen jiki za ku ɗaga hannaye ne wadda kuka zubta jinin bayan Allah ce za ku daga hannaye ne wadda kuka tara dukiyar haram da ita sai ce al'adatu a yanzu ne ma hina shitar da gababi a rai fushina ya tsananta a kanku za domin ni illa kuda kuma ba abin da za ku ƙara na alaka da ni sai dai nisanta ba wani abu da zai faru tsakanina da ku sai nisanta ku yanzu ba roƙon Allah ne ba su ba waɗansu ayyuka suka yi waɗancan ayyukan suka sha makance tsakaninsu da amsa addu'arsu a wajen Allah jama'a muna fahimta wa kana Abu Dharr Abu Dharr yace yakfi min ad-du'a ma al-birr ma yakfi ma yakfi ta'am min al-min addu'a takan wadatar a samu biyan bukata idan an hada ta da aikin alkhairi yakfi min addu'a ma albirri addu'a takan wadatar in tana tare da aikin alkhairi kai ne qiyamul layli kai ne sadaka kai ne karatun alqur'ani kai ne kyautatawa wa kai ne waɗannan ayyukan alkhairi in ka tashi roƙon Allah Abu Zarrin yace wannan aikin alkhairi ya wadatar wajen a amsa maka addu'a kama yakfi ta'amu min irin yadda abinci ke wadatuwa da shirya. a da shi in an cire gishiri ba abincin ya zama matsala ba to yadda gishiri abinci ke wadatuwa da gishiri to haka roƙon Allah yake wadatuwa da aikin alkhairi in kuwa mun fahimta idan ba ku manta ba akwai wani hadisi da al-Imam al-Bukhari ya tsar da waɗansu mutane guda uku da suka je suka shiga cikin wani dutse ko cikin wani kogo dutse ya zo ya ritsa da su dukkan su da suka tashi roƙon Allah sai da suka hada da wani aikin alkhairi aka amsa to shine Abu Dharr yace ai roƙon Allah akan samu biyan bukata idan ya haɗu da aikin alkhairi haka kuma roƙon Allah akan samu tabarbarewar idan ya haɗu da aikin shan. Saboda ayyukanmu na alkhairi, ayyuwa akan ayyukanmu na alkhairi, su za su taimaka mana wajen roƙon Allah mu ya samu shiga. Mun dai cewa daga cikin manya-manyan dalilai da ke hana a karɓi addu'ar bawa shine cin haram raunin zuciyarsa gafalar zuciyarsa rashin haɗuwar zuciyarsa a lokacin da zai roƙi Allah Allah ya mana albarka Allah ya sa gashi za mu kwana nan sai mu sati idan Allah ya kai mu kuma akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi a kowane lokaci ya ɗauki nauyin yarin wannan program na addu'a dawa a gidan rediyon BS muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin dukiyar Allah ya rubuta mishi Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa da a ka'ida ma yau ya kamata a fara sa program din karfe biyu da rabi duk ranar juma'a kuma za a sake maimaita shi a ranar litinin karfe tara da rabi na safe muna fahimta ko To amma dai biyar sun buga mana waya sun ce sun samu matsala na kayan ayyukansu saboda wuta da aka kawo da karfi shekaran jiya ko jiya ne ya ɗan taɓa musu waɗansu kayan ayyukansu wanda har da yanzu ana kokarin gyarawa da su ma Allah ya sa a dace waɗanda suke fuskantar jarrabawa muna roƙon Allah ya ba su nasara Allah ya sa albarka a ciki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wala ibrahim bara sun tsaya na ji shi نعم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wasu kafe sun kawo kafin da ɗaya na wa'azi na guda bakwai a yana kun sha sannan kun je mata da aka yaba.